dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na wannan makon kamar yadda muka saba, mun samu jin ra'ayoyin matasa ne akan muhimman abubuwa biyar da kowane matashi zai so a ce masoyiyarsa na yi masa. Wuyaya, samari suka ansa wannan tambaya? idan mun gama kamar ruwa da ita ko kuma mun haɗu koma gida ta je yaya na koma gida lafiya na farko dai zan so ya zama na ta nuna mini wato tana kaunar iyaye na. Eto, eh kamar kana ne a zo a wani yanzu a dare ka ajiye ka a gefa a biya ta wancan ku biya mu da mun cikakken shirin wanda ni Ibrahim Jarmai zan gabatar Salamu alaikum da nake magana. Ah, na Ibrahim Isa. Wannan satin muna so mu ji ra'ayi ne akan shin waɗannan muhimman abubuwa kake so za ka iya lissafa abubuwa guda biyar wanda kake so masu ya kake maka abubuwa guda biyar wanda su koyi waɗanne muhimmanci. Ah, na farko ina so ta dinga bani kulawa sosai. Kulawa kamar yaya? Ka dinga tunawa da ni ko da yaushe ina cikin ranta haka Eh. kuma idan mun gama kamar ruwa da ita ko kuma mun haɗu in na koma gida ta jiya na koma gida lafiya ta dinga tambaya ta kuma ya ayyuka da komai da komai da haka ina so ta dinga tambaya ta akan kaina sosai ta dinga kula da ni sosai ta san wani hali nake ciki sannan na biyu ina so kuma koyar da yaushe ta dinga taya ni da addu'a akan duk al'amuran da nake yi a kaina na rayuwa da kuma da na kuma na uku ta dinga kula da iyaye na kuma ta san wani hali suke ciki sannan su dinga nuna musu kauna kuma wato ta dai rika kamar ta rika kiran su kenan a waya an jiya suke yawa eh sannan kuma ko da yaushe ta dinga bukatar gani na wato ka dai kawai ko da yaushe tana son ta ganka kawai ita ko da yaushe yawa eh ko kana nuri a rika matsa maka dai ka zo a ganka a zo a ganka kawai yawa in san dai tana nan ba ta manta da ni ba ko da yaushe ba san dai tana ina ransa a ko yaushe to a cikin a cikin guda biyar ɗin da ka lissafa wanne aka yi maka takan yi min cek saka ta jiya nake da yan gidan mu kowa da kowa haka wato shi ne daga aka fi shi ta fi maka amma sauran ba ta cika yi maka ba kenan eh to gaskiya haka ne Assalamu alaikum da wani ke magana um, kana magana da malam Muhammad Sani Aliyu to malam Muhammad muna so mu ji ra'ayinka ne a waɗanne abubuwa biyar suka fi muhimmanci ko kuma ka fi so budurwa ka taimaka ta rika maka misali wanda suka fi kowaɗanne muhimmanci a rayuwa guda biyar. A cikin abubuwan da zan so dai go yanzu dai gaskiya babu budurwa saboda ba ita ce yanzu a cikin lamurana ba amma dai idan zan samu budurwar na farko dai zan so ya zama na ta nuna mini wato tana kaunar iyaye na wannan shine a farko ko da ba ta nuna mini so sosai ba amma ta nuna mai tana yaban dangina sannan kuma na biyu ta nuna mini so ni kaina sannan abu na uku ta nuna damuwa a kai ta rinka nuna damuwa a misali yau idan ban zo gurin ta ba zan so a ce kaɗan kirawun kira ta ji menene dalilin da yasa ban zo gurin ta ba saboda ta nuna ta damu da ni kenan tunda ni ma zan damu da ita sosai sannan kuma abu na gaba shine ya zama na cewa ba ta kwatanta ko kuma babu wani rival da yake a guri na da yake wato ainihin kamanceceniya da ni a gare ta kenan hmm. saboda ta nuna mana cewa sosai da gasken take sannan kuma ba na son ta kasance ɗaya daga cikin masu cin amana wannan shine men abubuwa kuma men points din da na fi son mace ko budurwata idan zan yi kenan a gaba ta nuna mini ta nuna mana damuwa yadda ya kamata kar ta nuna mini wani abu makamancin na ko rashin yarda dai yanzu matan dai na yanzu gaskiya abin da suka fi damuwa da shi shine ka nuna musu kana da kuɗi ko wani abu ya danganta ka do mu gaskiya dai mazajen yanzu wasu suna da lack of a a nemi kuɗi sun fi son su zauna a zo a yi gayu gayun kuma in ka taɓa aljihun su zaka ji ba komai ne kawai a mm. taƙaice dai wannan shine abin da zan iya faɗa akan wannan mm. tambaya ta ka. assalamu alaikum da nake magana abdurrahman to bala abdurrahman so muke mu ji waɗannan abubuwa guda biyar kake so masu muhimmanci wanda ka komi a rayuwa da kake so budurwa ka ta rike maka <laughs> amana kamar ya amana da ya rikon amana kawai to ɗaya kenan ina ganin yana gaba da komai ko kamar ya zaka bayyana rikon amana Eh to kamar kana ne a zo a wani zo a dare ka ajiye ka a gefa a biya ta wancan da. Wato, wato kada ya ma ba ka san dai rival kenan. Eh ba, Sannan kuma a sai a wannan ɗinka a ɗauke ka da mahimmanci. kamar yaya kenan ka bayyana mana haka eh, eh, a ɗauke ka da muhimmanci kada ka zo eh, bayan ka zama ka zo kuma bayan ka tafi a rika yi da kai bayan baka nan ko a dinga dan cima mutunci ga irin haka sai wadnak ne ma ni ina ga kusan iya abin da zai zan iya cewa sun fi mun kenan kawai sama da kowai ba sai an kai biyar zan ba to kamar misali kaga irin tana damuwa da kai ko da shi in baka zo ba tana son ka zo ta kira ke ta samun kada da kira kai baka san irin wannan a eh, to ai ina son irin wannan din to ai shine a dauke ka da muhimmanci din amma za ku yanda za ka kira ma ana kira ko a ganka ana ganin lambar ka sai an gama zagin ka sannan ma a dauka ko kuma bayan ka gama ma wayar a rika ta ai ko wannan garan ne waye waye kira ne irin haka ne to shi ma ba hai bebe tarin da na har gwada sun zo su taya min murna da ni da ke san zuciya alaikum. Wa alaikum salam da wa nake magana? Kana magana da Abdul Jabbar. So muke mu naka ra'ayin kai kuma irin eh. waɗanne abubuwa guda biyar masu muhimmanci sosai kake so budurwa ka rika misali kake so da ya rika maka. Eh to gaskiya irin abubuwan da nake so a ce ya ta tana mun. Ina da su ma ina jin sun fi biyar. To lissafa su mu ji. gani ba na son kira ta ba ta ɗaga ba ko kuma in ji call ko kuma nan ba busy. wato hakan to me hakan me hakan ke nufi kenan eh yana nufin tana da wani kenan wanda ya fi ni don ka san matan mu na yanzu su sun cika wannan yarinya kina da saurayi a nan kina da samari kamar ishirin ke kadai ka ga ai bai kamata ba irin haka ko ina so in dai ina son ki kina so na a gidanku a sanni. a gidanmu a tsinki kaga na biyu kenan na uku ban son ke dinga yawan yawo kamar yadda mata suke yawo yanzu na hudu me dalilin ka na rashin son ta yawo in tana yawo za ta iya haduwa da wasu ce suna santa wato kai dai baka san dai ai ma rival kenan gaba ki daya ba na son rival gaba daya a rayuwa na ne ni kadai kawai in dai ba ta so na shi yasa ne zai budurwa zan gaya mata ni ban da kuɗi talaka ne ni Ta yadda tana so na in ta ce eh to gaskiya kuma ban son kina so na kina son wani in dai haka ne ki gaya min tun da wuri in hakura na biyar ɗin shine ina son yarinya da take son ibada ta iya karatun addini don ban damu da na boko ba ta iya girki abin da nake so kenan a ta iya girki kuma sannan ta iya karatun addini addini ta iya san me addini ta san me ya kamata ta yi me ya kamata ba ta yi ba ka ta yi Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum da wani ke magana? Ina magana da Ahmad. To Mala Ahmad so muke mishi ka ra'ayin waɗanne abubuwa guda biyar kake ra'ayi masoya ka riƙe maka wanda suka fi komai muhimmanci a rayuwa. Yayi wanda ban da bude gani. To in ka samu misali baka da yanzu amma ka samu nan gaba da me me zaka so ta yi maka? To kamar na so idan ga nuna ka zauna da niyya da gaskiya haka sannan da kulawa ta kama addini dan hmm. dinga nuna irin tarbiyyar da za ta ba 'ya'yanta ko kuma ta dinga nuna tarbiyya ga wasu ma daban da yadda ake zama da mutane irin na rayuwa wannan shine kawai. jama'a nan ƙarƙashin shirin namu na wannan lokacin yanzu a madadin waɗanda ku ji muryoyinsu ne ibrahim jarmai daga dandalin biyoyi ke cewa matasa mu kasance masu zaman lafiya da kwanciyar hankali domin zaman lafiya ya zama ɗan sarki yanzu kuma sai shirinmu na gaba.